ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يومنا <coughs> بقي na wannan wata mai albarka ramadan na hijira 1442 wanda ya daidai da sha tara kenan ga watan uku a watan hudu 2021 muna karatu a cikin sura ta uku wato ali imran allah ta'ala ya samu dace آية ta nuna طيب، آية tashi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون نعم. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واذكروا آخرا لعلهم يرجعون نعم بسم الله الرحمن الرحيم بنجدي تعالى kamar da muka sha bayani annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo madina ya tarar da asalin larabawa mazauna madina ausu da khasrat sai kuma yan kama guri zauna yahudawa kenan waɗanda suka zauna a madina banu kuraiza banin nadir da kuma banu ainuka su yahudawa suna da ilimi suna da addini samawi suna da littafi a taura da lijila wannan ya sa dole ya fada da su ko rigima da su ko tattaunawa da su sai an ba hankali ba kamar sauran jahilai ba ne na larabawa a lokacin wanda kawai annabi ya sami su suna jahiliya da rigingimu da faɗace-faɗace da lalata da zina da shan giya da sauransu annabi ya zo ya tsarkace su da izinin Allah su kuma wayannan suna da wani nau'i na salo na tattaunawa da wadda suna da ilimi suna da annabawa suna da littafi a hannunsu sun san Allah sun san sufofin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin littattafansu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum haka suka san su haka suka san annabi wannan yasa dole Allah yake wani musu wani nau'i na kira ya ahlal kitab ya ahlal kitab sune yahudu da nasara me yasa kuke kaza me yasa kuke kaza ba kamar larabawa ba wannan yasa tun daga can sama a karatun da ake jiya Allah ce ta tattaunawa da su wa ya ahlul kitab qul ya ahlul kitab ta'ala ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na illa Allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah har zuwa wannan guri Allah yake sake kiran bayan yayi bayani game da annabi Ibrahim cewa ai shi ba da yahude ba ne ba jiyu ba ne ba kirista ba ne amma kuma suna yawan danganta kansu zuwa gari shi yahudawa suna son sai nasu ne kiristoci suna son sai nasu ne allah ya bayani ya ce a'a ba da yahude ba ne ba kirista ba ne shi da ya ba hanya ne ɗorkar kuma ya ce hanyar da allah yake ko annabi ya bita kuma ita ya bi kuma auhaina ilaika an ittabi millata ibrahima <clears throat> hanifa Allah ya bayanin cewa waɗanda suka fi tantanta su bugi kirki su ce mu ne mutanen ibrahim su ne wanda suka yi rayuwa da shi a zamanin shi suka bi shi inna aulan nasi bi ibrahima lallazina taba'uhu kamar su kamar irin su wato ma'ana dai matansa da sauransu waɗanda ke zamani da shi har ma ya'yansa isma'ila da ishaka sai kuma Allah ya ce wa hadan nabi sai wannan annabi shine annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya fi kamata ya ce mu ne mabiya annabi ibrahim amma ba ku ba to kullun yahuda suna da ilimi da aka rigima da su ko tattauna da su sai an koya wa annabi sai ya shirya shi kansa lokacin da zai aiki mu'azu ɗan jabal zuwa yaman sai da annabi ya gaya mishi ya mu'az innaka ta'ati qauman min ahlil kitab kai za mu aike ka ne gurin waɗansu mutane ahlul kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah ka san abin da za ka fara musu wa'azi ga shi in sun bi sai ka ba in sun bi sai ka ba to a nan ma kiran da Allah yake musu kenan ya ahlal kitab ya ahlal kitab ya ku yahudi da nasara lima takfuruna bi ayatin la me yasa kuke kafircewa ayoyin Allah me yasa kuke butulcewa ayoyin Allah maɗaukacin sarki ta tafuru na bi ayatullah me yasa kuke butulcewa ayoyin Allah alhali kun sani kuna da ilimi kun san abin da ya kamata inda laraba ne ma Allah ba zai mamaki ba ba zai tsaya yana surutu a kansu ba wa an antum tashhadun alhali kun shaida kuna da shaida kuna da hujja kuna da dalilai na wanda bai kamata ku kafirce ba wannan shine dalilin tattaunawar ya ahlal kitab Allah ya sake kiransu ya ahlal kitab lima talbisuna al-haqq bil batil me ce tudan ya karya da gaskiya yadda suna da san zuciya duk mutumin da ya san gaskiya ya ci binta yana da haɗari duk mutumin da yake da san zuciya ya san ba haka bane yana da haɗari su suna da son zuciya sun san gaskiya suka ki binta saboda hasada saboda son duniya saboda gyara miyarsu saboda tsabar yadda da cewa su falashira sun haƙura da ita duniyar kawai suke su me yasa kuke ya karya da gaskiya wata tumunar haƙƙa kuke haidin ɗin gaskiyar kuke ɓoye ta wa an tun talamin kuma kun sani kaga Allah ya san suna da ilimi suna da sani ba jahilai ba ne to me ya ya ƙarya da gaskiya me ya ɓoye gaskiya shine suna ƙoƙarin su murguɗe ayoyin Allah da tafi daidai da son zuciya sannan su ɓoye sufofin annabi da abubuwan da suka sani na gaskiya don kar a gane alhali kuma addinin Allah baya tafiya da haka ubangijin da ya alkawarin zai rike gaskiya zai taimake ta za ta fi nasara shine yake goyon bayanta duk wannan ba zai hana gaskiya ta bayyana ba gara ma ka zo ka bayyana ta gara ma ka zo ka taimake ta sai ka fi samun daraja a gurin Allah sannan Allah ya ce wa qala qa'ifatu min ahli kitab wasu mutane wasu bangare daga cin halin fita su zuma shirki sai suka ce da 'yan uwansu danginsu aminu billazi unzila ala na amal ku je ku imani ku je ku musulunta da abin da aka saukar wa annabi da musulmi shine Kur'ani, musulunci ku je ku ce kun musulunta da wani lokaci wajahan nahari wajahun shai'i awwalahu da an ce wajahun fuska ko domin fuska ita ce farukon abin da za ka fara gani idan ka haɗu da mutum ko abin da kake fara hangowa idan ka hango shi don an ce wajahun nahari farukon yini da safe kenan akhirahu sa. da yamma ke nan, aka yi amfani da fuska da safe ku je ku ce kun musulunta da yamma sai ku ce kai mun gano addini nan ba su gaskiya sai ku dawo ku tuba ku dawo ku yi ridda idan kuka yi haka wata hanya ce ta yaƙi da musulunci waɗanda suke ciki ma za ku samu su kokonto ballantana waɗanda suke waje don mutumin da kaga ya shiga addini ya fita da ya gano kawai shirme ne ba gaskiya ba ne wannan sai ya fi yatsar addini sama da wanda bai shiga wannan ne ta annabi ya ce ko musulunci ya ce duk wanda ya rida to a kashe shi duk wanda ya rida kashe shi ake ma'ana musulmi ya ce ya bar addini shi a kashe shi me yasa barnar da zai yi ta fita wanda bai shiga ba sannan idan ba a kashe shi ba to wani ma zai kwatanta irin abin da zai sai ku ga addini ya fara samun matsala sai suka rika gane ya ce ashe ba gaskiya ba amma kuma yana daga hikimar Allah da yawa wannan addini in da mutum ya fahimce shi ya gane shi da ilimi ba da jahilci ba ba wai dan nagada ba ba kuma ya shige shi dan ya ci abinci ba ba dan yaudara kamar yadda wasu kiristoci suke a yanzu ba ko dan neman aiki ko neman abin duniya ko neman kuɗi sai ce wallahi jama'a na musulunta a tattara mushi kuɗi ko a sama mushi aiki ko wani abu ko na zo yanzu kuma yan uwana sun kore ni sai mu wani duk ya shafe mu in dai addinin za ka yi tsakaninka da Allah ka zo kai mu ma musulman mabukata ne in ka bayar karɓa ba, ko ba ka bane in za ka yi dan Allah ka yi ba ka yi ka tafi haka yi kamata a rika ne saboda yaudarar ta yi yawa Allah ya zika malami ne ya ce shi dai ka in dai ka kaba baka musulunta abin da zai ma ya baka kalma ya sauke nauyi amma ko gudun zama ba zai baka ba ko ba zai sama ma aiki ba saboda an shashi ya warke an yi masa ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba akwai wanda ya guje masa ma da mota wallahi ya musulunta aka sama mashi aiki a wani gida yana driving ƙarshe gudu da motar a nan awa suleiman kirista ya ce to ya haƙura suna zuwa ne su musulunta galiban don karya don yaudara me yasa masu kudin su ba sa musulunta sai matsiyatan su talakawan kowa zai bi ce ya rasa abin yi ne ko an kore shi ne mai kudin ya musulunta ma wanda zai bai ba da kudi a mace addini ya ce ni buloniya ne ni amma na musulunta ga ma kudi na me kuke so ai a musulunta ai da wahala ka kasu nan to sai wanda ya rasa abin yi ya rasa aikin yi ya rasa mafita kuma in ka bibiya wallahi sai ka ga musulunta ya fi so biyar ya yi a kaduna ya je katsina ya yi ya zo nan kano zai yi kuma zai tafi Sakkwato. can sai ka gwani ya ce wannan yana gan shi a kaduna an tara mushi kudi a masallacin sultan bello haka suke ba inda ba sa yi so da ɗan najeriya ba shigar da ya yi yayin cuta sai dai wanda allah ya tsari ba shigar da ba zai ba in dai don ya samu kuɗi ne to zai shigar addini zai da sunan addini da sunan ya musulunta da sunan kaza da sunan Allah ubangiji ya fare a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi alkawari tsakaninsa da hirafal sarkin rum wato kafaran kai madina babu yaƙi shekara sai sai shekara goma ƙwarai shawa abu sufyan ya je sham yana kasuwanci a daidai lokaci sai wasikar annabi ta je gurin sarkin rum ana kiransa ya musulunta har ya annabi ya rubuta mishi waccan aya ga ya ahlul kitab ya rubuta wa sarkin rum sarki kisra sarkin farisa sarkin misra mukauki da sauran sarakuna wanda na laraba da wanda ba na laraba ba yana kiran su su musulunta a daidai lokacin abu mu yana sha aka kirawo shi cewa yana so ya masa tambayoyi game da wannan mutumin da ya ce shi annabi ne cikin tambayoyin da ya masa a lokacin abu sufiya na bai musulunta ba amma ya faɗi gaskiya bai yi ƙarya ba ya na ji tsoron yi ƙarya saboda na na da ke ji na sauran jama'a ta yi sun san na yi ƙarya sun sani don kada wata ran a matsayina na tsoho dattijo a ce na yi ƙarya kuma mabiyana suna dina suna ai wata nan za a ce kai da kai ƙarya abin zai mun tasiri a rayuwa a tarihi na so da ta yi masa tambayoyi hadisin na cikin bukari kitabu kai fa kana bada ilwahi ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cikin tambayoyin da ya mishi yace shin wayannan mutanen karuwa suke ko raguwa suke yace karuwa suke idan sun shiga addinin suna bari yace ba ta bari duk azabar da za a yi mutu duk wulakancin da za a yi mutu ba sa rida ba sa bari sai ce wa kadhalika al shi na tukhalitu bashashatuhu al-qulub al-iman idha ba al kalba imanan in imani ya ratsa zuciya kuma aka fahimce shi da kyau da gaske da ilimi ba da jahilci ba to musulmi ba zai iya barin sa ba ko dan abin duniya ko dan wata mata ko dan kuɗi ko dan matsayi musulmi ba zai bari duk wanda kaga ya bar musulunci don wani abin duniya dama can bai fahimci addinin ba wannan bai gane shi ba don ba zai yi mutum ya canja a ta saba da nuna al'abdin lade huwa ajina bin lade huwa khair mutum ya fifita duniya a kan lashirar a kan abin duniya to da aka sai su ce ku je ku shiga musuluncin da safe wajen nahar wakfuru akhirahu a ƙarshen yini kuma sai ku kafirce idan kuka yi haka la'allahum yarji'un sai hutu ma su dawo daga rikiyar addini wata hanya sai ta yakar addini ku shiga ku fita to wannan Allah madaukake sarki yace duk ma kirki ne da suke shiryawa kuma ba zai sa addini ya nakasa a dalilin haka na ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل نعم. إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ولا تؤمنوا سيسكم كركو يدى في ايماني illa liman tabi adinakum sai ga wanda zai ba addininku kar ku yarda da kowa sai wanda zai yadda da ra'ayinku kaga dai Allah yana sake tabbatar da halayen yahudu da nasara kuma har yau haka suke walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum ba za su taba yadda da kai wace ka ba hanyar sai ka ba su sai ka bi ra'ayinsu sai ka bi su tattalin arzikinsu tsarin mulkinsu tsarin sojansu tsarin kasuwancinsu tsarin ribarsu tsarin sa kayansu tsarin bikinsu tsarin komai kamar su yadda da ta nake kwanan nan suka lakaitawa wai isa ban samu wai shi ma dan ta'adda ne da ya dalili so suke kawai in suka kawo tsari ka bi in suka fahimci ka san me kake yi ko ka san addinin ka ba za ka ba abin da suke so wata a mashar ta yi maka tafiya ce kai ma faɗan ta'addan me yasa dan ka rika kokari yadda za ka kare ka amma da sun gan shi yana bin tsarin su yana bin ra'ayinsu duk abin da ya kawo kila sun nemi wani abu ne yaƙi da sai a ce in ya san wata bai san wata ba a ce kawai shi ma an yi lissu da sunansa cikin yan ta'adda in ba haka ba me ya alaƙa shi da yan ta'adda sai yanzu an tashi dole sai ya zo yana kare kansa sai ya zo yana wallahi tallahi ne ba shi ba ne haka kawai kana zaune so <laughs> da haka sun san komai sharri ne kawai amma Allah da suna ganin sa kullum zai tafi London zai tafi America yana karɓo sako gurin yana neman shawarwarin su sai abin da suke so yana shiga irin tasu yana tafi yana kama da su to duk za su wannan namu ne to su musulmi a gurin su wanda ya zama irin wanda za a iya zama da shi a tebur ɗaya a shajiya wanda za a iya zuwa a shawara da shi yadda za a murkushe ma addinin in an kalli matansa a ga duk irin shigar su ɗaya ɗan mini suke ɗin nan suke sawa kai ba ɗan kwali ko irin riga irin wanda nan gashi nan cikin tight ne kawai ke da ka san safa mai shara-shara to sai wannan namu to Allah ce kar wato suna cewa kar ku imani illa liman tabi adinaka sai wanda ya bar ayyuka kul Allah ce ka gaya miki innal huda hudallah shari'a ita ce shari'ar Allah an yu'ta ahadu mithla ma utitu yanzu kawai dan an bawa wani irin abin da aka ku aw yuhajjukum inda rabbikum ko kuna ga zai muku jayayya ko zai muku musu a gurin ubangijin ku shine za ku zo ku ta sharri kuna ta zafi kul al-fadl bi yadillah ka ce ai falala ta Allah ce a hannun Allah kuma take yana bayar ta ga wanda yake yuftihi man yasha annabta da ilimi da Allah ya bayar annabi wannan falala shi ke. wallahu wasi'un alim Allah yalwaci ne wato wadata ta kai wadata yana da yalwa wasi'un alimu kuma masani ne shi ya san inda ya dace ya saka manzancinsa Allahu alamu haitu ya ji adu risalata Allahu ya tafi min almala'ikati rusulan wa min annasi Allah shi ya san inda ya kamata ya ajiye annabtarsa shi yake zabar wanda ya ga dama yastatu bi rahmatihi man yasha shi yake kebancewa da rahmatsa wanda ya ga dama ya kebance shi da rahmatsa wallahu dhul fadl azim Allah ma abucin falala ne من جرما الله كبان ba لك falalaka جرما نعم ومن أهل الكتاب من إن جعله بقنطار يؤديه إليك ومنهم ومنهم من إن جعله بدينار لا يؤديه إليك إلا إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون نعم ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ومن أهل الكتاب لقد أهل الكتاب man in ta'manhu akwai wanda in ka amince mishi idan ka ba shi amana bikin ɗarin da tarin dukiya miliyoyi wato ka ba shi miliyoyi ko daloli a jiya ko amana Allah ce yi addihi ilai ka zai da maka da ita wa minhu amma daga cikinsu man in ta manhu bi dinar akwai wanda an ka amince mishi da dinari ɗaya dala ɗaya dala biyu ta ce amince min rike min wannan ajiye min wannan la addihi ilaika ba zai dawo maka da wannan amana zuwa gare ka ba illa ma ta alaihi qa'iman sai ka tsayu a kansa da gaske ka nuna da gaske sai ka kwaci haƙƙinka sannan zai dawo maka da wai me yasa salika bi annahum qalu wai saboda yana daga cikin aqidar yahudawa suna cewa laisa alaina fil ummiyina sabil babu wata hanya ta kamuwa da Allah zai kama mu akan ummiyin to ummiyin duk wanda ba yahude ba duk wanda ba kirista ba duk wanda ba ahlul kitabi ba in mun sa mun ta halak malak Allah ba zai kama mu ba suna da wannan aqidar haram waya kuluna alallahi alkadiba kuma suna faɗa wa Allah ƙarya suna faɗin ƙarya akan Allah abinda bai fada ba su ce ya faɗa? wa hum ya'lamuna alhali sun sani ba haka bane ma'anar wannan haya ubangiji yana cewa ne laisu sawa'a ko min alal kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al wa hum yasjudun يؤمنون, بال... يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات تقول كنت أقول متعلم تركي كفو حسك مسلم تقول أنت عبد الله بن السلام أقول باين الله أقول نقري بس تعرف الزمن إيبا تقول آدل فينا أبنجي تقول كنت أقول كتاب أقول متعلم تركي kuma ko da ba musulmin ba ne wallahi a wannan zamani a wannan ƙasa tamu a wannan gari akwai sa'ad da za ka jefar da wayarka musulmi ya tsinta ka kira shi waye ni ne ka ji musulmi ne waya ta ce don allah kana yana ya ce kawai ba zan bayar ba ka taimaka min ya ce ba zan bayar ba ko kuma ya wahalar da kai da akwai wanda ya tsinta da ce ina nan rijiyar lemu kuma ina nan kusa ya tafi rijiyar lemu ta nema karshe sai kashe waya amma wallahi kirista ya tsinci waya aka ce waye ce ni ne wani ko jacob ne ko wane ne ko waye ya faɗa to wannan waye jefar da ita muka yi yace eh tsintarta ne a guri kaza amma yanzu ina kan tafiya ba za ka same ni ba sai gobe ka zo mu haɗu kuma aka zo ya kawo waya amma musulmi nawa ne zai tsinta ka kira shi ya kashe waya suna da yawa kuma wallahi kirista nawa ne zai tsinta ya kawo masa to da magana ce da adalci ce in mutum ya lalace zuciya ita ce mutum annabi ya ce a cikin jiki a kowace tsoka in ta lalace duk jiki ya lalace in ta bace duk jiki ya ɓace sau da haka akwai wallahi masu amana kuma ko aiki ne ka ɗauke shi zai fi kwatantawa ko zai cuce ka za ka da sauki ba kamar mutanenmu ba me yasa za ga wasu masu kudin sun fi ɗaukar su aiki za mu zo kan wasu ayoyi da ubangiji yake cewa ma kar a rike su sakatarori la ta tafi zo bi ɗanata ya aiwal da zina amuri la ta tafi zo bi ɗanata min dunikum la ya alu lakum khabala waddu ma'anittum قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدوركم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تاكلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا أدوا عليكم الأنامل من الغيب قل موتوا بغيظكم amma sai ka ga musulmin ya ɗauke su sakasari me yasa sai ka ɗauke musulmin ya rika ci maka amana wannan lalacewar mutum ta kafa lalacewa ce ba bai kamata mai lalacewar da har za mu bukatu zuwa gare su na taba gaya mana a kamfani wani kamfani wani kirista yake wa dan uwansa wa'azi wai ka rika makara a gurin aiki sai ka ce musulmi ai ba san kirista da <laughs> ka rika makara sai ka ce musulmi da ke Allah wai daren na sai lana shi da ka abubuwa sun ba su to Allah ya ce akwai wanda zaka bashi amana bi qintar qintar shine almalul kaseer qintar dukiya mai yawa zayyana lin nasi hubbu shahawati min an-nisa'i wal banina wal qanatir al muqantara qintar wa atu wa atuhunna qintaran Allah ya ce qintar wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin وآتيتم إهداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا to kindar shi ne tarin dukiya mai yawa akwai kuma wanda komai kankantar kudi ka amince mishi to ba zai dawo maka da wannan amana ba sai ka tsayi a kan shi saboda suna da wata aƙida shi ne wa kalu da yadkhul jannata illa man kana hudan aw nasara aljanna ma ba wanda zai shiga sai ba yahudi sai kirista sannan sun ce duk wanda ba yahudi ba ba kirista ba ya halatta ka ci kudinsa ka ci kayansa halak malak suna da wannan akida ɗin kuma kusan har gobe yahuda suna da wannan akida ka kashe duk wanda ba yahude ba ka ci kudinsa ka yaudare shi babu wani abu saboda ba yahude ba ne jinin ba yahude shi yake da daraja a gurin shi yake da kima shi ta suke kashe falastinawa suke wulakanta su suka ƙi su ba su ba su kasa su yantattiyar ƙasa. to Allah yake suna cewa laisa alaina fil ummiyina sabil kuma suna yi wa Allah ƙarya sun san ba haka bane Allah yake bala bala man awfa bi amrihi wattaqa fa inna Allah al muttaqin bala Allah yake bala a a wato wannan kamar radi ne gare ma'ana eh magana da suke faɗa ba haka bane man awfa bi ahdihi ko kirista ko bayahude ko musulmi ko waye duk wanda ya cika alkawarin da ya yi wa Allah ya bi addini mai kyau ya bi gaskiya wata fa ya bi tsoron Allah ma'ana wata fa ya kiyaye dokokin Allah a takwa ya ba abin da Allah ya ce ya sanya wa tsakaninsa da azabar Allah kariya ja'ala bainahu wa bain azabillah wiqaya to duk wanda ya bi dokokin Allah fa inna allaha yuhibbul Allah yana son masu tsoronsa yana son masu bin dokokinsa sau da aka bin dokar Allah da bin tsarin shi daidai iyawa daidai karfe wani shi ake kira takawa shine muttaqina masu tsoron Allah annabi ya kasance ka roki Allah taqwa Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal afafa wal ghina so da ka mutum ya rika roƙon Allah azurta shi tsoron Allah don Allah shi ne ma'anar tsoron Allah shi inda ya ce ita bulla, ma'ana ku bi dokokinsa kawai tsoron Allah ba kamar yadda kake jin tsoron ko maciji ko ambaliyar ruwa ko kaza ko kaza ba ko ainihin dan fashi ba shi ne ake nufi da tsoron Allah tsoron Allah yi abin da Allah yake so ka bar abin da Allah yake ka bari daidai iya inda karfin ka ya tsaya wannan kana da takwa kana da tsoron Allah ba da kuce na إن الذين يشترون بأهل الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر عليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم إن الذين يشترون بعهد الله lalle waɗanda suke saya suke saya ta hanyar alkawarin Allah wa imanihim da rantsa-rantsan su rantsuwarsu suke sayan samanin kalila dan wani tumuni dan kaɗan abin duniya ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wadannan la khalaqa lahum ay la nasiba lahum la hazza lahum fil akhirah ba su da wani rabo a lahira wala yukallimuhum Allah Allah ba zai musu magana magana ta daɗi magana ta mutunci ba wala yanzuru ilaihim Allah ba zai kalle su kallo na rahama ba yawmal qiyamati ranar qiyama wala yuzakihim Allah ba zai tsarkake su daga azaba ba wala hum azabun alim suna kuma da matsananciyar azaba mai raɗaɗi wal iyaku billah wannan aya malamai suka ce tana mai da martani ne game da wata hali na yahudawa kuma da yawa daga cikin musulmi sun ɗauki wannan akida ɗin kuma a yanzu musamman ana magana akan masana malamai malami in ya bar Allah to musifa malamai suna cewa fasadul muluki fasadul ra'iyya bi fasadil muluk wa fasadul muluki bi fasadil ulama ولولا قضاء السوء وعلماء السوء لسلها الملوك باتن talakawa yana da alaka ne da bakin shugabanni su kuma shugabanni sun ɓaci ne dalilin ɓacin malamai ba don malamai munana ba da alƙalai munana da sarakuna da masu mulki sun gyaru haufan min inkarihin don tsoron ma kashi musu inkari amma in malamai suka lalace babu ko shakka dole shugabanni su lalace idan shugabanni suka lalace fa dole talaka su lalace ashe su waye asalin rikicewar duniya da lalacewar duniya wallahi malamai domin asalin wanda ya kamata ya gyara duniya a sunnar Allah su ne annabawa a hannunsu shirya take idan babu annabawa sai malamai magada annabawa su ne fitila su ne ya kamata su haska duniya a zamanin da za ka ga malami ya zauna a unguwa ko a gari a dalilin sa shi shi sai Allah ya gyara gare saboda nagartar shi da kirkin shi da tsoron Allah shi da bin dokarsa da amanarsa da kiyaye dokoki sai ga duk makabta sun gyara duk mutanen go sun zama mutane ke aslaha Allah zalika ahlul mantiq gashi kuma bako ne ya sauka unguwar saboda haske ya zo nagarta ta zo kirki ya zo na fata mun gani hamadu bin salama na sha karanta mana wannan hadis hamadu ibn salama yana daga cikin jihar na imam muslim hamadu bin salama wata rana yana zaune daga shi sai bozinsa sai butar alwalarsa a cikin gida sai ƙur'anin sai yana karanta ya ka buga kofa waye wasiƙa ce daga khalifa shugaban ƙasa ya karbo ya karanta bayan haka ala gafata mala ina fata ka tashi lafiya wata matsala ce ta faru a nan fada muke so da Allah ka zo mu maka tambayoyi ka warware mana khalifa shugaban kasa da duniya baki ɗaya na mutum sai hamadu bin salama ya ce da yake ɗauko takarda ɗauko tawada sai ya rubuta bayan haka ranka ya daɗe kai ma ina fata ka tashi lafiya Allah ya sa rai sarki khalifa ya daɗe, ya masa addu'a ta alkhairi ba direni ba rashin kunya wanda ba halin magabata bane yace bayan haka ran kai dade mun samu malamai magabatan mu ba sa daukar ilimin su je da shi fada kai hakuri ba zan samu zuwa ba amma idan kana da bukata ta a zo a same ni a gida in ba ka da bukata ka samu ni sai ce wassalam khalifa ya karbi takarda ya karanta sai bai girman kai bai ce babu matsala mu ya kwashi fada wata ta tafi can sai aka kwankwasa kofa waye kace da yarinya ta je ta duba ke khalifa ne da shi da hashi ya tuhu rindin shi sai ce a gaya masa li ya da kulu wahadahu ya shigo shi kadai nake so ya shigo malami ne yake faɗin haka saboda ya kiyaye mutuncinsa ko ba haka bane amma da bai kiyaye mutuncinsa ba fa ai ba zai faɗa ba yanzu gwamna yake malamai su zo har takalmi tsinkewa yake ana gudu <laughs> wallahi akwai sannan aka ce malamai su zo karfe tara to gwamna ma bai fito ba wallahi sai karfe daya kuma tara guri ya cika ba mu shiga tsinke kuma ba uzuri ba wanda yake ba zai samu dama ba kowa yana zato za a ba shi wani abu ko za a ɗan raba dubu hamsin hamsin ko dubu ɗari ɗari to da shi mutunci aka cewa mutunci madara ne madara ko ta ruwa ko ta gari in ta riga ta zube ba za a iya kwafi ta duka ba to shi sa kake ga galibin wasu 'yan siyasa din suke fitowa su gaya musu maganganun da suka ga dama ba sa jin tsoro yau sun rubuta wasiƙa ina son kaza ba wanda ke zuwa da matsala al'umma sai matsalar shi matsala ta ta wata kaina ne ne kadai wannan yake sa wani lokaci galiban mutunci yake ba Allah ta'ala ya tsari ne to sai khalifa yake ba komai sai ya shigo shi shi kadai yana zuwa ka ta wata magana da ya fada sai ce mali ya hamadu yana zama sai ce mahadi ya hamadu idza nazartu ilayka imtala'tu rubat me yasa in na kalle ka sai in zina na cike da tsoro da makirkita مالي يجي يا مالي إذا نظرت إليك امتلأت رؤبا تتران كده حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العالم إذا أراد بعلمه وجه الله هابه كل شيء shi malami in ya nufi iliminsa ya jar Allah ya Allah ya nufa da iliminsa komai na duniya da kake gani sa zai rika wa idza arada bi ilmihi ghayra Allah haba min kulli shay'in in ko ya nufi wani Allah da iliminsa to shi kuma malamin haba min kulli shay ai kafa min kulli shay shi kuma sai malamin ya rika jin tsoron kowa sai rika jin tsoron kowa saboda ba shi da gaskiya amma Allah ka rike dan iliminka da mutuncinka da lahallarinka da ishmawunka da bukarinka da muslimu ka ji tsoron Allah a kai wallahi wallahi Allah zai tsare mutuncinka imamu Ahmad dan Hanbali wata gidan khalifa yar gidan khalifa na zamanin shi khalifa sulasa haruna rashid aljanu suka buge ta aka je aka kira wani malami ya yi karatun ya yi rukiyar aljanin ya ce ba zai fita ba sai aka ce a gaya imamu ahmad dan hanbali aka je a gaya imamu ahmad wallahi takalminsa ya ɗauko ya bayan silifas ya ce a je da takalmin nan a wa aljanin ya fita in ji imamu ahmad in ba haka ba za a dake shi da takalmin nan ana zuwa ya ce sam an wasa ali ahmad bin hanbal na jina zan fita me yasa yace imamu ahmad ya ba Allah dole kowa mai bi yace da mu aljanu zai ce mu bar kasar iraki gaba ɗaya yace wallahi sai mun barta sanan ni guda ɗaya da nake cikin wannan mata dan da nan ya fice tafi to idan ka ba Allah Allah kowa ma zai bi ka amma idan ka sa son zuciya ka saka duniya kada a gabanka da tunanin cewa sai ka ba abinda da 'yan duniya suke so ma'ana irin rigar da suke so dole sai ka sa irin motar da suke hawa dole sai ka hau irin gidan da suka gina dole sai ka gina ko da wace hanya ko kuɗi ko haram to dole ne ka samu matsala ka yi haƙuri duk malaman duniya haka suka taso sai imamu maliku haƙuri suka yi ɗaya ne masu kuɗi a cikin sun yi haƙuri da talautinsu sun kiyaye mutuncinsu sai duniya ta biyo su suna gudu ana ba su suna makin karɓa kuma haka Allah yake gaya annabi wala tamuddanna aynayka ila ma mata'ana bihi azwajan minhum zaharat alhayat ad-dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairun wa abqa wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu lit taqwa ka daina kallon abun yan duniya ka daina leka ganin ka kana kallo sai ka samu irin la tamuddanna aynayka إلى ما متعنا به أزواج منهم زهرة الحياة الدنيا wannan ita ce matsalar da wasu malamai ba sa ganewa to a nan allah yana zargin yahudawa ne malamansu suna amfani da iliminsu su ɓoye gaskiya don tunanin abin da za su samu shi ne yastaru na bi ahdilla wa aimanihim samanan kalila malami ya san gaskiya ya san fari ya san baki ya san abin da ya dace sai oi ɓoye saboda in ya ɓoye miyarsa za ta yi kyau in ya faɗi gaskiya wa'annan masu kuɗi za su daina bashi za su daina kai shi maka za su daina saya masa kaza za su daina ɗaukar nauyinsa da abin da yake jin tsoro kenan to wannan sifa ba sifa ce ta mutanen kirki ba ba sifa ce ta bayin Allah na gari ba ita gaskiya in ka faɗe ta ba abinda za ta ƙara maka sai ta rage. to shine innal ladina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim bi ahdillahi wa aymanihim alkawarin Allah da rantsarantsan su malamai suka ce ai suna amfani ne da ayoyin Allah da matsayinsu da damar da Allah ya basu su sai su nemi samanan kalila abin duniya suke nema kawai su ci faɗin gaskiya idan an zuwa musu tambaya shin yanzu wannan annabin da suke gani ba shi annabin da Allah ya tawo sai ai ba shi bane ai kaza kaza na gaskiyar zai kuma sun san shi ne to dan suka faɗi gaskiya za a watsu ne Allah ya ce wa'annan ba su da rago a lahira la khalaqa lahum fil akhir Allah ba zai mutu magana ba ba zai tsarkace su ba ba zai kalle su ranar kiyama kuma suna da matsananciyar azaba ya iyaz billah banjiji Allah ya tsare mu Allah kuma ya samu da wannan ka za mu tsaya nan wa inna minhum zuwa gobe insha Allah ta'ala wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa salamu alaikum wa rahmatullahi